Ƙungiyar zawuya Alheri ta jihar Katsina ta raba ma mata ɗari biyar takalman sallah a ranar Alhamis bakwai ga watan bakwai shekarar ta dubu biyu da ashirin da biyu. Ƙungiyar zawuya Alheri ƙarƙashin jagorancin Alhaji Hamisu Hara ta raba ma mata ɗari biyar takalman sallah domin rage musu wani abu daga cikin hidindimun sallah. Tsohon sakataren gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Muhammad Inuwa ne ya kaddamar da rabon takalman ga matan da yake gabatar da jawabin sa yayin da yake kaddamar da rabon takalman. Tsohon sakataren gwamnatin Dr. Mustapha Inuwa ya yaba ma kungiyar zawiya alheri akan goyon bayan da take bashi ya kuma yi kira ga matan da su yi kokari su mallaki katin zaɓe zaɓe ga wanda baya da shi domin su samu makamin da za su zaɓi shugabanni na gari da za su kula da rayuwarsu. Mune ma Allah godiya da ni'imar shi da ya ba mu lafiya ya ba mu ikon halartar wannan taro a yanzu da fatan Allah albarkaci abin da mu yi ko mu yi lafiya mu ƙare lafiya sannan muna fata Allah ya sa ku koma gidajenku lafiya muna ma Allah godiya kuma da ya raya mu ya sake ba mu ikon ganin wannan wata mai albarka watan babbar sallah wanda in Allah ya yarda jibi ya wannan mun riga mun yi sallah waɗanda suka ta aikin hajji a cikinmu allah ubangiji ya sa su yi lafiya su kare lafiya kuma allah karbi ibadar da za su yi da du'a inda za su yi kuma allah sa su dawo lafiya su tar da mu lafiya mu kuma nan allah sa mai yi hidimar sallar lafiya sannan ina so in godiya ta musamman ga zawuya. saboda ɗaukar nauyin da suke yi na hidindimin nan tun kafin yanzu kuma kamar yadda nake faɗi irin wayannan ƙungiyoyi wasu an faɗe su wasu ba faɗe su ba kusan su suka ba mu ƙwarin gwiwar shiga hidimar zaben da muka shiga saboda nuna buƙatar da suka yi ta a yi hakan saboda kyakkyawan zato da suke da shi a kanmu to mun yi abin da muke yi a matsayinmu na 'yan adam kuma kamar yadda muka roƙi allah ya zaɓa mana abin da ya fi alheri mu mun yadda cewa wannan abin da ya kasance shi ne mafi alheri a gare mu allah kaɗai ya san mai zai faru gobe saboda ka shi ya sa ya yi abin da ya to dukkaninmu nan mu yarda da hakan mu amince kuma mu fatan allah ya ɗora mu akan abin da yake ne daidai ya ku ɗora mu akan abin da za mu yi a nasara kullum kamar da muke faɗi damuwanmu ita ce al'umma jihar katsina musamman mata da matasa da ƙananan yara abin da ya shafi rayuwarsu abin da ya shafi iliminsu abin da ya shafi abin yi sana'a abin da ya shafi tarbiyya idan ka ɗauki waɗannan abubuwan ka ɗauko maganinsu to yana tabbatar muku dukkan fitintunin nan ma da muke gani suna damun mu to mun ɗauko hanyar maganinsu mafi yawan abubuwan da suke faruwa suna da dangantaka da rashin ilimi da rashin abin yi wanda ya jaza shaye-shaye kuma ta haifar da rashin tarbiyya da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa to muna da muhimmanci yana da gare mu mu tabbatar da kowane irin hali muka samu kanmu ya allah a siyasance a gwamnatance ko kuma a matsayinmu na iyaye na al'umma da ke cikin jama'a mai dukkan amur za mu ga cewa mun ba da gudunmuwa domin shawo kan waɗannan matsaloli ba lallai dole sai muna cikin gwamnati ba. Daga ƙarshe sakataren gwamnatin ya ba matan kyautar Naira dubu ɗari biyar domin su biya abin hawa su koma gidajensu, inda aka ba ma kowannensu Naira dubu ɗaya haɗe da takalman. Tun da farko da yake gabatar da jawabin sa shugaban kungiyar Alhaji Hamisu Hara ya bayyana cewa ba da takalman sallan yana cikin abubuwan da kungiyar ta shirya za ta gudanar kwanan nan. Ya ƙara da cewa Yanzu haka ƙungiyar tana cikin shirye-shiryen shirya gasar ƙwallon kafa wanda mai girma tsohon sakataren gwamnatin zai ƙaddamar da farawa nan gaba. Wannan wayoyi da na ta samu na matan nan tun ina ɗan mutum da su ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku na ga cewa to babu ma wani dalilin saya mu ta mitin unguwa-unguwa ke sai ya sai na yanke shawarar mu kirawo shugabannin ƙungiyoyin nan mu ƙara tausarsu kuma mu gwada musu mu ma jin daɗin mu yadda suka bamu mu goyon baya da yadda suka nuna jajircewa da amanarsu a kan mu to shine bayan mun gama wannan zaman kusan kwana biyu shine sai ni kuma na yanke shawarar cewa in bi su da wannan tukuici. na wannan takalma wanda akalla eh, muka ba da shi a matsayin tallafi na sallah gani yadda hidimar sallah ta taho da halin da ake ciki a yanzu akalla koyaya ne wannan zai dan tallafa ma wani ko kuma idan ma yana da ikon shi in ya ansa zai iya tallafa ma wanda ba ya da shi wanda hakan ya taimaka masa indirectly ah, kuma ina ga takalman nan ba ɓoyi ba ne ba duk wanda ya je kasuwa ya san yadda suke akalla kudin sun ta sama naira dubu biyu duk kafa ɗaya so cikin ikon allah allah ya ba mu iko mun mallake su mun sawo mun zo mun bada don mu ma mu gwada godiyanmu da jin daɗinmu ga irin goyon baya da atleast mata suke ba wannan tafiya. Da ƙarshe ya bayyana jaddada goyon bayan ƙungiyar ga tafiyar tsohon sakataren gwamnatin. Taron ya samu halartar shugaban hukumar ba da tallafin karatu na jihar Katsina Alhaji Isa Ahmed, ƙungiyoyin mata 'yan siyasa magoya bayan tsohon sakataren gwamnatin jihar Katsina da dai sauransu. Awal Ahmad Shago Mobile Media